faslun idan mata sani kabla kisnati idan mamaci na biyu ya mutu gabanin a raba tarikan na harko bayan kana warasatu idan su magada na yare suna suna gadon sakar wale kamar magadin warko fala amala ba wani aiki eh, mutum ne wato ya mutu mutane ne so hudu sai ɗaya ya mutu ya bar uku ya bar dinare dubu shidda kaga uku din nan za a raba musu dinare dubu biyu to sai ɗaya ya mutu cikin uku din dama abinda za a gada kenan shi bai da komi abinda ya gada wannan dubu biyun cikin dubu shida wadda aka ba wani aiki sai a raba dubu uku wannan ya dauku uku wannan ya dau shi shikenan magana a kare ba wani aiki kamar bai ba kowa ba da shi wancan na warkon sai mutum biyu ka yi baki baqiya min muwahidun kamar yan uwa da guda ya rage shi ke nan zai a bashi duk abin da ya abin nan wa lam yarsul awwala idan ko su ba su gado na farko su waɗanga da suka rage aw su bi ghairi al-ma'na al-awwal ko ko suna gadon su amma ba da ma'ana ta farko ba abratta sihama tsani sai ka ware rabon na biyu min al daga cikin na farko nin kasa alayhi idan ta rabu gare su shikenan makar hata matsalolin sun inganta min al-awwali daga wancan min al daga matsalar farko wani bi tawafuqi ma idan suka yi muwafaka ka tis'i banatin a wayilla eh, to eh, Na'am, la idan wato ba haka ba nazarta sai ka duba, bayan wa baka tarikatahu A tarikatu mas'alata idan wato tarika ta yi abinda ya bari ya yi daidai da matsalarsa da rabta sai ka buga wakka saniya ta na biyu firfula a cikin na farko misalin wannan rajulun mata mutum ya mutu wata raka ibnai ne ya biyu wa bintaini to ya bar abin nan ɗiya biyu maza ya fa kuma ɗiya mata biyu alfarida tuni sittatin farali daga shidda ne saboda hitar lizzakar nisu da kun sai ne sun ma mata adul ne sannan ɗaya daga cikin ɗiya na biyu sai ya mutu an zaujati ta yabban matarsa shi kuma a wa bintu ya bar ya ce. wasu lasu tubani ibni sai ya bar kuma wato abin nan ɗiyan ɗanai guda uku wa amma a hudu matsalar ula kuma ya ba waɗanda aka tare da shi cikin matsalar farko falasibu minha abin da ya samo cikin waccan matsala sahamani kashi biyu wa faridatu wa lillata min samaniya shi ko abinda da ya bari za a kasa takwas saboda rabon abin nan saboda tumunin mata la tasihu nasibuhu alaiha saboda haka rabonsa ba zai inganta a kanta ba walakin na wuri wajibu habin nisfi sai dai ya yi muwafaka da rabi fadarib sai ka buga ta yi. wato rabin farilla ta shine arba'a hudu bil matsalatul ula cikin shidda ta kun sai ta koma arba'atu wa ishiruna sai ta koma ashirin da hudu summa mallahu shay'un sannan duk wanda adda abu wani abu bai ya turura a balil ta farko ya kudu goma sai ya karbe shi a buge fi wakil ne da cikin wafakin wato ta wakka na biyu wa mallahu shay'un wanda wadda wani abu na saniya ga na ya hubu sai rike shi madruba a buge fi wabki sihamil mayiti asani cikin mafakin mamaci na wato mutum ne mutu ya bar ‘ya'yansa maza biyu ya bar ‘ya'yansa mata biyu asalin matsala daga shidda kowane ɗa namiji yana da biyu ko wace ɗiya mace tana da ɗaiɗaya to sai ɗa guda ya mutu yabba matarsa yabba ɗiyarsa mace yabba jikokinsa uku to tsakanin shida da uku akwai tawafuki da rabi saboda haka sai ka ɗauki rabin takwas sai ka bugi shida sai ya ba da jahadakun abin nan ko daudakun jahadakun in ka ɗauki rabin shida ka buge takwas jadakun ko ka ɗauki rabin eh, hudu rabin takwas ka bugi shidda daudakun duk dai ishirin da hudu to can waɗancan shi wancan ɗa na farko na da zai samu wato abin nan badahun zai samu takwas ya za ta samu hudu ita ma waccan ɗiya za su samu hudu saboda ka in ka cire Eh, takwas takwas sha shidda abinda ya rage saura takwas sai mata ta samu ɗaya ya ta samu hudu jikoki su samu uku kowa ɗaya ɗaya an eh wato duk wanne ne ai an haɗe ne an kai kwaɗo ana son matsalar ta rabu daga nan ba sai an raba an cire wannan aje a kasa shi takwas ba Ba za ne shi wannan ɗaya nawa ne ya samu ba biyu ba to biyu in ka haɗa ta da hudu ka buga zai baka bada takwas shi abin da ya samu ɗan uwa ne wancan wanda a dare nawa ya samu takwas to su ko waɗannan mata waɗanda suka samu ɗaya ɗaya in an ka buga za a yi to ko wani ɗaya zai koma hudu da ya muka biyu saboda wace mace cikin ɗayan farko sun samu hudu hudu waɗancan maza na farko sun samu takwas takwas kaga matsalar ɗa na biyu da ya mutu ya kashi takwas sun hito cikin matsala duka saboda ka mata ta yana da ɗaya ɗaya ta yana da hudu jikoki ne na da uku da ɗaya dama masu uku an gane ku yawa wato an raba gado biyu cikin matsala guda to to sai ni sai ni cikin bikinta wa min asaniyati ko kuma a cikin na biyu fi kada kake sani eh can su wadancan ko dai ya dauka cikin wafaƙinta gaga in ka dauka cikin wafaƙi mai mai biyu ya samu takwas mai biyu can ya samu takwas ko ko cikin na biyu wancan an kasa musu nasu ya hito guda takwas ya ta samu rabi cikin takwas waɗanda sun ka rage ɗaya uku sun samu ma bakiya shine uku mata ta samu tumaninta a cikin abin nan tarika ta biyu down shine auki wakta wa ala haza haka dai abu zai ta yi za ta addada tilmauta ko da matattun sun zan da yawa eh eh shine ita matsala ta biyu cikin kirikan na biyu ba takwas ba eh, takwas ɗin da ya bari auhiyo bai ha wa makinta ita ta biyu din na na eh? eh. mutum ne ya mutu ya baɗiya ne hudu maza biyu mata biyu kamin a raba gado sai ɗa guda ya mutu ka gane dan ga guda da ya mutu ya ya ta ya ban mata ta ya bad jikoki ne uku ka ga magadan farko ba su gadon shi tun da gashi da ɗa eh, gashi da ɗiya ta mace kuma gashi da jikoki don haka ba su gado ne shi ne matsalar abin ga ba su gado ne gaba ɗaya to akwai matsala ta biyu da muka ce wadda muka baro ita ce wadda ban hitar ba cikin sharhi aure suna hu gairin ma'anar ma'ana Wannan shi ne matsalar da ban fassara ban fassara ba na'am eh? Eh, eh. da an ga kasa ashirin da hudu shi wannan ɗa mai rai an ka bashi takwas mataccen nawa zai samu tunda darajar su guda takwas zai samu to takwas ɗin da ya bari da ya samu za a raba mata ta tana son ɗaya bisa takwas na abin da ya bari tumuni don yana da ɗiya har da jikoki nawa ne ya yi tumuni ba ɗaya bisa takwas ba to dama matsalar shi ta hito kashi takwas ya samu sai ka ba matar shi guda ɗiya ta yi rabi take so ka ba ta hudu saura nawa jikoki uku ya bari sai ka ba su uku shi kenan an gama ka gani to to shi ne abin nan can da muka yi magana wanda na ce eh, wa illam ya shi al'awwala ba su gado na farko kenan aure da suna hu bi ma'anar awal shine wanda ba mu fassara ba yawa wannan mutum ne ya mutu ya ɗaya biyu maza da ɗaya biyu mata sannan sai ɗansa ya mutu wato shi wannan ɗan nashi ya mutu ya baɗa sannan ya baɗiya kuma ya bar waɗanda a tare da shi cikin matsalar kwari da farko to asalinta daga shidda abinda an rabon shi biyu farillarsa daga nashi rabo abinda ya bari ga wato shi ne uku ba ka baya rabon shi ba zai rabu ba ga waɗannan mutane waɗanda ya bari kuma babu tawafuki da rabi saboda haka sai ka buga matsala ta biyu cikin ta farko wato uku da shidda eh, jauhiyun sai ya ba da sha takwas wanda adda wani abu daga cikin matsalar farko sai ya karɓe shi bugagge cikin matsala ta biyu wanda yake da wani abu cikin matsala ta biyu sai ya ɗauke shi bugagge a cikin tarikan mamaci na biyu wanda ya bari wato mutum ya mutu ya bar iya biyu maza biyu mata biyu asalin matsala daga shida ɗa namiji ya samu biyu biyu mata su samu ɗaya ɗaya to sai guda shi koyan mutu da ya mutu sai da ya ta ya faɗa nai namiji saboda haka abin da za a bari wato abin nan uku ko eh, ya bar mata mata an imnin wa bintin wa amma ma'ahu dal matsala saboda haka sai a sa uku a buga shidda ya ba da jaufiya sha takwas saboda haka eh, sulusin sha takwas shi ne shidda sai a ba da guda saboda haka waɗannan ɗaya mata kowa ta samu uku to shi mamacin na biyu shi kuma abin da ya bari shida saboda haka ɗaya ta yi a ba ta biyu ɗanai kuma a bashi hudu shikenan matsala ta kare na'am to shikenan mun kare down yi yutabaru al-khunsa bi mabalihi ana lura da mata maza da wurin fitsari ne bane ayyuhi ma kana duk ko daga wani ne wato ya tabbata sabata hukumu idan in ya zo wajen tsugunawa a zakari ne shi zai mara shi tsari sannan farji sai a ce namiji ne idan kuma ya zo in ya tsuguna wajen hitsari farji ne shi ke mara kawo hitsari sannan zakari ne sai a ce mace ne ba in ba da minhu ba to in ya zo in ya tsuguna gaba ɗaya za su zo kamar an harbo ɗayan bindiga zakari ya zubo abin nan cikin lokaci guda aka akasar to adiba a ga da na zakari da na farji wanne ne ya yawa bayan <laughs> da tawaya sai aka auna aka ga kilo din su ba wanda ya yi wani fal azbab to a duba a ga wanne ne ke riga wayan da tawaya idan sun kai da zama daidai to sai a jira fal bulugu a bari sai a balaga idan haida ya fara mace ne a wihi kilani ko ko ya fara yin mani na miji ne idan duk ba samu wannan ba wanda ba ta liyati in gere ya fara hitowa na miji ne awi sadi in nono ya fara hitowa mace ce bayan ta sawat idan duk sun zama ɗai a ahwalu ga halayensa ba mushkilun ya zama ya zama kunsa mushkil mata maza mai rikitarwa ke yawwa lahu nisfu nasibai zakarin wa sai a ba shi rabin rabon mace da rabin rabon namiji ya an tashi rabon gado rabin rabon namiji da rabin rabon mace su za a ba shi ya zan mushkil kenan idan zai gari ɗari misali to sai a raba hamsin biyu a raba ɗari biyu sai a bari saba'in da biyar shi abin da zai samu ya wuce mace amma bai kai namiji ba saboda haka ba a ba shi rabin mace ba a ba shi rabin namiji sai ya tsaya bai na ɗarfai kafin sawa asibin kamar inda an ka mutu an ka bar hunsa an ka bar mata maza an ka bar wani namiji asibi mas'alatu yi min isnaini in an ɗauka mace ne sai a kasa biyu eh wa zukuri yadahu in ko an ka ɗauka namiji ne wahidun asibi wahidu ɗayan ko asibi sai a bashi guda wata ta da'aful ahwalu halaye za su nunnunku bi ta'addudihi inda mata mazan sun kai yawa falil isnaini in biyu ne arba'a walis salasati in uku ne sittatun shida in biyu ne a kasa hudu in uku ne a kasa shidda walil arba'in hudu ne tamaniya wa ala haza to haka bisa ga wannan tsari zai ke wala mazhabu abinda an mazhaba anna ma abqatil buru duk abinda farilla sun ka ci sun ka rage fal auladihi asabatun wanda suka yi cancanta su dauki saura din nan shine asibai fa illam yakun in babu asibi fal maula to sai a ba maula shine al wanda ya yanta ba shi za a ba fa lam yakun in babu maula fa baitul mali sai a kai baitul mali fa in udima in an rasa fa wa za a ba malil fuqara wal masaki sai a ba maƙirrai a ba miskinai labin raddi wa rahimi ba a dawowa da shi ko ba a ba yan uwan zumuntan mahaifa wannan a malikiya a malikance amma waɗansu malamai suna ganin sai a yi raddi idan raddin bai canje ba sai a ba ashabu rahim waɗancan da anka ce ba su gado ka abin ummi wa ibn da sauransu eh, sai a ba su jawo eh wawar rasar ahiru na bihima amma su malamai na ƙarshe sun ba da gado da raddi da kuma zawatu rahim don ne wai bai cimali wa za a ba ba mabukata ba <laughs> to a ba ɗan uwa ne a huta da shi nan maimakon ya tebe ta ya karɓa sai a wadatar da shi daga gidansu idan babu shi to yan uwan zumunta dangin uwa sai a ba su tun da su ma fukara ne ya ta juna ilaihi wanda a ba su da kai bai mali saboda haka wannan shi ne ra'ayin mutu akhiruna fa yuzabi bil radd min lumana qasal aulu wajen raddi za a ƙara ma mutum kwatankwacin abin da aure ya rage mai can da an ce za a kai ta kaza to maimako wanda sai a ɗibi gwargwadon abin da kai ta kaza ɗin ya rage mai sai a dawo mishi da shi a yi ta dawowa da shi bi hasabi hami gwargwadon rabo illa zaujaini sai dai mata da miji su ba a yi musu rabbi. wala yuraddu alaihima ba a yi musu rabbi su sai ni wa zaul arhani waye zaul arhani man ada man zakarnahu su ne waɗanda sun kawanyici wanda muka ambata wato wasu waɗanda muka ambata can cikin abin nan ashabul mirasi wanda muka ce walwari sune da walwari satu lissafin da muka muka hidda sha biyar wancan bangare muka hidda goma wannan bangare to wani su wayanzilu kullum manzilata man yuduli kuma kowanne daga cikin magada yana tsayawa matsayin wanda ya kusanta da shi eh, kaka ya kusanta da mamaci da wa da uba saboda haka in babu uba kaka zai tsaya matsayin uba jika yana kusanta ga mamaci da wa da babansa ko yawwa to saboda haka idan babu ɗa jika na tsayawa matsayin ɗa shi ne ma'ana in kana Ado ma yudli bi warisin Falmalu malu lahu in ya zan ɗayansu yana kusanta ne da mai gado to shi a da dukiya kam Bintin kamar ɗan ɗiya can wajen zawatul arhami ɗan ɗiya ka ga bai gadon kakan shi to idan an zo wajen gadon zawatul rahimi ɗiya tana gado ko to saboda haka ɗanta namiji in ya taho gado yana iya canyawa duka duk da yake ita ba ta canyewa duka shi ne kam da bintin wanda binti binti haka nan da ɗan ɗiyaɗɗiya shi ma yana iya canyewa duka wayan ƙuduliya da gairi warisin idan an kusantar da su amma ba da mai gado ba wal jihatu wahida kuma ya zan jiha guda ce duka ba huwa lil aqrabi to shi dukiya sai a ba wanda ya kusa kam ne khalin kamar dan kawu wa bintin na shalin da ɗan ɗiyar kawo saboda haka ɗan kawo shi ya yi cancanta don ya yi kusa wai na italafat idan ko sun ka sassaɓa kan mi ammatin wa mi da ɗan goggo da ɗan inna wal jumhur taron malamai sun ce annahu kazalika zai zama kama haka wakila an ce bali yanzu da kullun kowanne sai ya sauko hatta ya lahaka bil mai har ya su da mamaci sai mu kwana nan ko to eh wajen magana ta aka rufe ai duk waɗannan zawatul anami ne mutu aka ce ba su gado da aka rufe asali kai a kwarai da a kwashe ta kai a kai da kimani a zuba ba a san wanda zai ci ba ke gidan ku a baje ta kai wani wuri a aji da in kana son ta zai kai application